This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 sai kuma kizitin da kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahouse.com. assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ibrahim almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a shirin mu na yau alhamis uku ga watan satumba da fata an waye gari lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai sakataren harkokin wajen amurka john kerry na kira ga amurkawa su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran hotunan gawar wani jariri dan siriya mai gudun hijira sun zama abin kwatance kan matsalar 'yan gudun hijira a nahiyar turai sannan wata tawagar jami'an tsaron amurka ta fara nazarin wani matsakaicin gidan yarin soji da ke charleston na jihar south carolina don yiwuwar kai wasu fursunonin gidan yarin guantanamo me na kasar cuba wurin kanan labaran kenan rahoton harin boko haram na baya-bayan daga jihar borno yanka limamin garin sun kone gida sama da talatin sannan sun zo akwai kauye bungai shi ma akalla sun kone gida shi nan sun kori mutane sun ɗebi kayayyakinsu. To muna da karin bayani bayan labarai. To yaya lamarin wutar lantarki a jihar Niger bayan kwanaki 100 da kafa sabuwar gwamnati? a garin Nanja ba jin daɗin wuta inda muke yanzu ana raba wuta ne wani lokaci ba za mu samu wani lokaci za mu samu sai kuma shirin domin iyali wanda zai nazarin rawar da gwamnatin shugaba buhari ta taka a yunkurin ceto 'yan matan cibok cikin kwanaki 100 da hawa karaga mulki amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari assalamu alaikum masu saurare ga labaran sakataren harkokin wajen amurka john kerry na kira ga amurkawa su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran na yi imani bisa ga darasin da na koya a rayuwa cewa yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran mataki ne mai matukar fa'ida a cewar keri yayin da yake jawabi ga wata tawagar da ta kunshi kungiyoyin addinai da ɗalibai a philadelphia a birnin washington yar majalisar dattawa barbara mikulski daga jihar maryland ta ba da sanarwar cewa za ta goyi bayan yarjejeniyar wacce ake kira jadawalin ɗaukar matakin gamayya jcpeo a takaice inda ta zama ta 34 a jerin 'yan majalisar dattawan da suka amince da yarjejeniyar amincewar da ta yi ranar talata na da matukar muhimmanci saboda ta cike ma shugaba barack obama ɗan gibin da ya rage masa na ikon yin gaban kai muddin ya fuskanci kudirin kin amincewa daga majalisar su ma 'yan damakarar da ke majalisar wakilai sun ce su ma za su tabbatar sun sami isassun ƙuri'un dakile duk wani yunkuri na hana shugaban yin gaban kai wani mai magana da yawun fadar white house ya ce jerin sunayen sanatocin da suka ce za su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin na nukiliya na ƙarfafa ma gwamnati gwiwa ganin yawan muhimmancin al'amarin duk da duk wata ƙuri'a na da muhimmanci a cewar josh arnes mako mai zuwa ne dai majalisar tarayyar amurka za ta yi muhawara kan yarjejeniyar a ranar da wa'adin da aka bata na nazarin yarjejeniyar ke cika kafin ta kada ƙuri'ar amincewa ko i masu sukar yarjejeniyar na cewa bata tanaji tabbacin cewa iran ba za ta kera makaman nukiliya ba kuma za ta bar iran ta yi amfani da kuɗaɗen da aka kama a baya da ɗaunayoyin ta'addanci wanda zai zama haɗari ga isra'ila ƙawar amurka a philadelphia kerry ya jaddada cewa duk wata janyewa daga yarjejeniyar da amurka ka yi za ta janyo haɗarin gaske hotunan gawar wani jariri ɗan ƙasar syria mai gudun hijira wanda ruwa ya tura zuwa gaba a ƙasar turkiya waɗanda kuma aka buga su jiya laraba a jaridu a faɗin turai nan da nan suka zama abin kwatanci kan matsalar 'yan gudun hijira a nahiyar ɗaya daga cikin hotunan na nuna yadda gawar yaron ke kwance cikin kumfan ruwa wani hoton kuma na nuna wani sojan ƙasar turkiya na ɗaukar gawarsa hukumomin turkiya sun yi imanin cewa yaron na ɗaya daga cikin bakin hauren siret goma sha uku da ruwa ya ci zuwa laraba bayan da wasu ƙananan jiragen ruwa da suka tashi daga turkiya zuwa tibir coast na girka suka tsire shugaban sashen agajin gaggawa na kungiyar human rights watch mai headquarter a birnin new york peter buchet ya yi Allah wadai da abin da ya kira halin ko oho da shugabannin kasashen turai ke nunawa ga masu ƙoƙarin gujewa yaƙi da kuma talauci. Wata tawagar jami'an tsaron Amurka ta fara nazarin wani matsakaicin gidan yarin soji da ke Charleston na jihar South Carolina don yiwuwar kai wasu fursunonin da a yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo bai na ƙasar Cuba wurin. Tawagar na nazarin ne daga jiya Laraba zuwa yau Alhamis a sansanin sojin ruwan na amurka na consolidated brick da ke tashar kayan makaman sojin ruwa da ke charleston a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron kwamanda gary ross bai bayyana ko za a yi irin wannan nazarin sansani a nan gaba ba wata tawagar jami'an tsaro ma ta nazarci wani sansani a living World na jihar kansas a farkon wannan watan an fara nazarin sansanin na livingwood ne tun daga ran sha uku ga watan agusta ana buƙatar kai fursunoni wajen hamsin a gidan yarin amurka a cewar jami'in na ma'aikatar tsaron amurka yanzu haka akwai fursunoni 116 a gidan yarin guantanamo bay da yawa daga cikinsu ana iya kai su wasu ƙasashe daban to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani alkali a birnin Baltimore na gabashin Amurka ya ƙi yin watsi da tuhumar da ake wa wasu jami'an 'yan sanda shida kan mutuwar wani ba Amurke baƙar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda. Alkalin ya kuma ce za a yi wa kowane ɗan sanda ne shari'ar gaban kai. Wannan hukumancin ya zo ne sama da watanni uku bayan da fedigre ya mutu sanadiyar mummunan rauni da ya samu a ƙashin baya yayin da yake ɗaure da ankwa cikin motar 'yan sanda. mutuwar gray dai ta ruruta muhawarar da ake yi kan yawan mutuwar matasa baƙaƙen fata a hannun 'yan sanda ta kuma janyo zanga zanga da ta sa har sai da jami'an gwamnati a matakan jiha da na birni suka gayyato jami'an tsaro ƙasa na musamman suka kuma kafa dokar ta ɓaci a faɗin birnin jami'an 'yan sandan sun fuskanci tuhumce-tuhumce da suka hada da mataki biyu na yin illa da janyo haɗari da gangan da kuma kisan kai ɗaya daga cikinsu wanda shine direban motar na fuskantar ƙarin tuhuma ta kisan kai na mataki biyu shugaban amurka barack obama jiya laraba ya zama shugaban amurka na farko da ya taba ziyartar wata al'ummar arewacin yanki mafi sanyi na arctic cycle a amurka tun yana kan gadon mulki yayin da yake harmar kammala ziyarar kwanaki uku da ya kai alaska da zammar daɗa nuna illar canjin yanayi bayan ganawa da shugabannin ƙabilu da masunta a dillingham yadda aka fi samun kifi jinsin soke salmon a duniya ya zarce wata makarantar wurin inda ya bi sahun yaran wajen sanya tufafin indiyawan daji yayin da suke rawar gargajiya labaran duniyan kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihohin Borno da Yoban Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa waɗansu a ƙananan hukumomin Gujiba da wato Gozamala aka kaiwa hari wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da shirin wannan lamari dai na aukuwa ne dai lokacin da rundunar sojan kasar ke kirarin sace kwato garin gamborin gala ɗaya daga cikin garuruwa da ke kan iyaka da kasar kamaru wanda yayan kungiyar boko haram suka ka gida a ciki a can baya a yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun hare-hare ne a ƙauyuka duk da irin nasarorin da rundunar sojan ke samu sai dai mazauna ƙauyukan na ci gaba da kokawa ne game da irin harin sari noke da 'yan kungiyar boko haram din kan kai masu wanda ake danganta shi da shure-shure sai dai mazauna ƙauyukan na ci gaba da kiran hukumomin tsaron ne da kuma jan hankulan masu ruwa da tsaki da su kawo masu ɗauki game da irin halin da suka fada a halin yanzu malam muhammad rabiu ɗaya daga cikin mazauna ƙauyukan da ke karamar hukumar gujiba a jihar yobe ya shaida min ta ho cewa yayan ƙungiyar boko haram din na cin karansu ba babbaka a irin ƙauyukan su abubuwa suna ta faruwa kuma a nan eh, lungun ba lokal gamin yobe kenan kwata-kwata mu a gaskiya ka zan babban kuka da mun ka bada inda hanyar kuka ka bayar har hukuma ta ji wani abu ko kuma a ji wani abu na ne ga yadda abin da yake tafiya. Haka. Yawwa. To abubuwa ne an yi shi ɗaya biyu uku sama da haka har yanzu mu a hukumar soja. Wanda za a ce soja ne a Najeriya bai shiga wannan yankin ya kai mana gudunmuwa ba kuma gashi sai halaka mutane ake yi. A wani gari kenan. Gaga kes dai akwai yadin inda kwanakin baya har kuka shekai kare ta cewar an kai hari din sannan yanzu shekaran jiya waccan yau kwana uku akwai bula akwai bandila sun je sun yanka limamin garin sun kuma bandila sun yanka limamin garin sun kona gida sama da talatin sannan sun zo akwai kauye bungai shi ma akalla sun kona gidaje nan sun kori mutane sun ɗebi kayayyakin su kaga abu ni gari kanta wanda take bakin kan kwanta ma sun zo sun harbe mutum biyar sannan mu a gaskiya gaba ɗaya kamar akalla ma mu hukuma ko bata san da mu bane ko kuma a'a rashin da ya adalci kuma sai a ce ana aiki ana taimako mu babu wanda ya kai mana gudunmawa wannan yanki. Kana nufin babu su sojoji a wannan yanki? Wallahi wallahi ga yadin kukuwa kwanakin baya an je an kone gida ɗari da saba'in an kona mota talatin an kona shagunonin gari soja bai je garin ba Allah. Shi ma Malam Madu Ali Bukar ɗaya daga cikin mutanen da suka samu tsallakawa zuwa ƙasar Nijar ya ce damin irin halin da al'ummar na suka shiga sakamakon zafafa hare-hare a ƙauyuka da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin kan yi. boko sun zo aka kashe mutane a kawai gidan dare aka zo suna jare aka zaka kashe mutane har kawai da masallaci kashe mutane duk ne suna a gidan dari kawai gidan a cikin kauye ne a cikin garin gudun kuma cikin gidan masu sun sun kuma don wasu har sun zo nan ba an zo aka kashe mutane kuma har an na lokacin ba jihar Niger inda wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi nazarin abin da yake ciwo al'ummar jihar tuwa a ƙwarya yayin da sabuwar gwamnatin jihar ke cika kwanaki 100 da kama aiki. Wutar lantarki na ɗaya daga cikin abin da al'ummar ƙasa ke matuƙar buƙata domin tafiyar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum. kama daga gwamnatocin da suka gabata har ya zuwa wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari sun yi ta baiwa 'yan Najeriya tabbacin bunƙasa samar da wutar lantarkin al'amarin da ya sama tsohuwar gwamnatin Jonathan ta ce fanar da hukumar samar da wutar lantarkin ga 'yan kasuwa to ko ya zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu da farko ga Yusuf Adamu Muhammad mai askin baba Amina. Transformer wanda suka siya hannun gwamnati ba su canja su ba ni ina gan wurin da ake dan samu matsala kenan sai ka kana complaining kana complaining ka ce transformer eh, sai ka ji wani anguwa kamar anguwana ma shi yasa ni na ji daɗin wanga tambaya ma waya eh, eh, unit mu yana cirewa mun dinga zuwa muna complain sa zuwa fixing can sa ce mana wani abu ne sai an applying zuwa abuja kuma abun bai wuce 35,000 ba ko mu karan kanmu mun sha canja wannan unit ne sunana anamina peter ina sanan welder sannan kuma a garin nanja ba jin daɗin wuta inda muke yanzu ana raba wuta ne wani lokaci ba za mu samu wani lokaci za mu samu so abin da muke so muna son shugaba ya ɗauka mana mataki a kan wutan nan kamar ya ake shafar aikinku rashin wutan sosai gaskiya rashin eh, aikin mu in ba wuta ba inda za mu yi mu yi aiki kuma ina jawo mana matsala da game da kwastomomin mu wanda suka ba mu aiki sunana sani mai injin amina ba a kawo ta akan lokaci kuma idan an ka kawo ta akan lokaci wani lokaci ba mu karkare aikin mu ma a ɗauke ta tunda abin da ake kawo sha biyu a ɗauke ta kuma karfe biyar na yamma ka san ko kuma a haka din ma ba zai fasa wata ya mutu a kawo maka bil kuma wannan ma ba shine matsalar mu ba matsalar da ke ciki guda ɗaya ne bangaren gyara shine matsalar mu duk yanzu nan ka duba yanzu da hatta da in ka bi transformer nan yanzu ka wallahi wata sai ka isko kusan ta kai sati nawa kebur na nan a kasa ko da yake dai yunkurin jin ta bakin jami'an kamfanonin samar da wutar lantarkin ya ci tura amma a kwanakin baya na zanta da shugaban kamfanin da ke kula da tashoshin wutar lantarki na kayinji da jaba kanar sani bello mai ritaya ga kuma abin da yake cewa kasan dai a cikin waɗannan mutane kai kaina jami'in kamfani ɗaya na mai bada wuta kanji da jaba wanda yake muna iya muna iya generating megawatt kusan 1300 to amma akwai matsaloli matsaloli na farko dai ko da mun yi ko da mun yi power din yadda ake so babu layi da zai kai shi ko ina ko a yanzu ma da yake ba mu generating dari kudin wani lokaci in muka yi generating power sai a ce kada kada a sashi a layi domin aka sashi a layi zai kashe layin gaba daya saboda layin ya tsufa ba shi da amfani sannan kuma layin nan gwamnati bata ba da shi ba in ba gwamnati ta ba da layin nan ga ko 'yan kasuwa ba ko kuma ita gwamnati ta sa kuɗi mai yawan gaske da ƙara ingancin layin nan ba to duk wani fawa da aka yi ko me aka yi wahalan bazari ne A halin yanzu dai bayanai sun nuna cewa hukumar da ke kula da haƙƙin 'yan ƙasa masu amfani da kayan yau da kullum na shirin gayyatar kamfanonin samar da wutar lantarkin game da farashin wutar lantarkin da akasarin 'yan Najeriya ke kokawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. madalla bari mu karkare a jamhuriyar Nijar inda wata kungiya mai hali baiwa ta tallafa wa marasa galihu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Yusuf Abdullahi ya haɗa mana. Ƙungiyar nan ta ƙasa da ƙasa da take tallafawa na ƙasassu da ake kira Handicap International tare da taimakon hukumomin shiyar ya mai ta ɗaya su ne suka bada taimakon waɗannan kayakin waɗanda suka haɗa da kekunan ɗumki da kayakin saƙa kujeru da na aikin fata. su Sumaila Giwa ɗaya daga cikin nakasassun na birnin mai ya bayyana irin tasirin da waɗannan kayakin za su yi wajen kyautata rayuwar nakasassu da ma kare su da al'amarin barace-barace wanne ya zama ruwan dare ga duniya a nan birnin yamai kowa in ya iya aiki hannu in yaro ya iya aiki hannu insha Allah yana ke da kanshi kuma mutane ko gwamnati ma inda ya gani kai kana kowa ma yaro aiki ya san gaskiya kana yi kokari duk yaro ko wanda bai da nakasa inda mun gane shi yana yawo in yake bai cikin ekol bai wani abin ga mun gane shi muna ce mai dan Allah mu ya gwada mana iyayensu mu zai mu gaya mu iyayensu su zo don Allah su kawo shi mu koya mai aiki. An dai gudanar da bikin ba da wannan taimakon ne a ƙarshen jagorancin magajin garin shirin ya ta ɗaya Hamma Saidu wanda ya yi amfani da wannan damar ta bayyana wa nakasassu hanyoyin da za su bi domin ci gaba da samun tallafi wajen hukumomi da ma masu zaman kansu. Muna so wanda ke gaba wanda suna gaban nan su ma su lisa su gani menene ya kamata a yi musu waɗannan su yi proje-proje ana yi a kai su waɗansu wuri ana yi a kawo su meri wanda meri zai iya ya dauka sai meri ya sa cikin abin nan shirin shi tunda yanzu cikin wannan wata tana bayan sallah mu yi konsai an yi konsai za a fara menene ya kamata mu yi muna shirin abin da aka ce birje da basisma don in ba cikin wannan ne cikin shirin nan ne an saku kenan da wuya in muna cikin da sai ake a yi muku formation to koya da kasassun suka shi da wannan shawara ta magashin garin shehar mai ta daya ga abin da sumaila giwa ke cewa an ka ce rishin sani ya hidare ruhu abinda yanzu da ya gaya muna ka gani mun yi kokari inda an ka gaya maka an ka ce wane gyara kayanka bai zama sabce mu raba ba sun yanzu da mu ya ga muna kakin su yi bidizai din su na shekara mu ma za mu yi kokari mu gwada abin da muke so abin da muke bukata gare su wanda za su taimaka muna mu ci gaba da aikin nan wanda zai hana mu mu dinga kai muna tara hannun nan muna sa su a takarda mu zai mu gwada musu matasa dai kasasu guda arba'in maza da mata su ne za su ci moriyar wannan horon a tsawon kwanaki goma sha biyar wanda a sa za a ba su takardar shaidar kammala ɗaukar horo yusuf abdullahi rashin hausa na muryar amurka daga nyamai jamhuriyar niger har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo na cewa karfe 1 da minti 19 ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na Allah kai ne na roƙa baro ki ka ba. Ku ke da, ku Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki da shida a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da yunkurin da gwamnatin Muhammadu Buhari ke yi na ceto 'yan matan da kuma mai da su ga iyayensu da rai. A makon jiya aka yi gangami a biranen tarayyar Najeriya da dama da suka hada da birnin tarayya Abuja da kuma Iko. Na nuna jimamin cika kwanaki biyar. da 'yan matan Chibok suka shafe a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da samun wani haske game da ceto su ba. Yayin da shugaba Buhari ke cika kwanaki 100 da rantsuwar kama aiki, 'yan Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu kan kamun ludayen gwamnatin. Ta haka na tuntuɓi Malam Lawan Zanna, ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan da aka sace wanda kuma ya kasance sakataren kungiyar iyayen 'yan matan. domin jin nasu ra'ayin kan abin da ya fi so samu su rai wato ceto 'ya'yansu. Yanzu haka abinda za mu abinda mu iyaye muna ce ubangiji Allah ya sa a zuciyan shugaban kasa bisa ga alkawarka da ya doka game da yan matanmu mu iyaye muna yi addu'a a cikin wannan sabon canji da Allah ya yi mana ma kasan Najeriya ga baki da ba ma mu iyaye ci ba kawai ba domin abin da ya rasa da mu namu rai ne amma kuma akwai wasu wanda sun rasa so mu abin da muke mar addu'a shine kamar yadda ya yi niyya muwa yanzu mun a kwanan nan ma ya aika mana sako cewa mu sake hakuri yana kan bakansa yana so ya gan cewa lalle lalle lalle ya yi kuma samu mana yan mata mu an zo yi mana handing over domin shekaran jiya ya aiko gwamna tashin shekima mun yi mana jawabi sako na shugaban kasa to har yanzu mu zuwa na yanzu wannan da yake tasa kika same ni a hanya ban samu ba yanzu tashi da yola na kwana a hanya amma yanzu haka ina so mu je mu ta iyaye mu ba su sakon da gwamna a shugaban kasa gwamna kashin shekaru domin mu iyaye akan cewa Allah ya yarda in Allah ya yarda zai yi sa kuma ya kwaso mana dama dama mu da muka ji wannan sakon daga bakin gwamna muka farin ciki kuma muka aika wa ta waya ma sauran iyaye su kuma suna jin daɗi suna murna akan cewa lalle a sai wata rana za mu tunwa duk bakin cikin da muka shiga ciki wata rana za mu zo mu gan 'ya'yanmu da rai. sakin addu'a. yawa to malam zanar yanzu dai shekara ɗaya kenan da kusan wata shida da sace 'yan matan nan naku akwai wani abu da kuke gani ya sake game da wannan lamarin? Ba wani canji da muka samu, mu dai kawai har yanzu muna kan a yadda abin ya kasance da mu har yanzu sai da gai mana alkawura kan cewa mu yi hakuri mu duba abin da gwamnatin zai iya yi mana. To, wanne mataki ne wannan gwamnatin da dai take cika kwanaki ɗari da kahuwa kake gani ya eh, ɗauka da daban da matakin da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗauka dangane da batun ceto 'ya'yan kunan. matakin farko yanzu bisa ga tsaro da muke da shi muna mu iyaye da muna kasan cibok bisa ga matakin farko yanzu shugaban kasa ya ɗauka mu iyaye yanzu muna samu kwanciyar ba tare da mu ji wayansu bambamai da kuma harbe harbe ba na biyunsa kuma inda ake ce wannan wajen baya da kyau inda ya sa jami'an tsaro sojoji sun shiga cikin daji na sun yi so yanzu haka muna gani alama ya nuna wannan gwamnatin ta shi gwamnatin jonathan domin jonathan din ya yaudare mu mu iyayen chibok so in magana gwamnati wancan ma an burzance shi domin jonathan ya yaudare mu kawai ya ce mana zai kawo mana ya mu kuma yi komi ba so yanzu wanda ya ce ya tura mana mu kan cewa mun yi hakuri zaman lafiya muna mun samu zaman lafiya a wajen mu muna tare muna kewaye da sojoji kuma securities na biyunsa inda muke iya aikinmu na karfi na iyaye a noma a kauye muna wanzu haka kowane kowane iyaye su fita gwamnati to muna gani a kan cewa wannan gwamnatin soma wansa yanzu haka ya nuna mana in Allah ya yarda za mu samu zaman lafiya in kyale ma 'yan kasan gaba daya ba ma kawai mu iyaye kawai ba. akwai waɗansu iyaye da kuma 'yan mata da na yi hira da su bayan sace 'ya'yan kunnen da suka bayyana cewa sun yi salama da makaranta sabili da gudun kar su je abin da ya faru da 'yan matan 'ya'yan kunnen ya sake faruwa da su ya kake jin eh, wannan sallama da makaranta yanzu inda muke ma makaranta babu gaba ɗayanta 'ya'yanmu yanzu kama daga nursery school a zuwa primary har zuwa da zuwa distinction yanzu haka gaba daya ƴaƴanmu suna zube ba magana ilimi ma babu gaba da wannan ya kawo mana koma baya da kuma rashin jin daɗi ba ma jin daɗin sa domin a gaskiya a zamanin yanzu a ce in ya ba samu ilimi ba to muna gani kamar mun yi asara so wannan akan wannan mataki muna gani kamar Allah ya sa cikin alkawarin da ya ɗauka na ci wata uku da ci ai zai wannan na rashin zaman lafiya din zai da zai a ci gaba da makaranta inda muke. There's a place in your heart and I know that it is love and this place much brighter than tomorrow and if you really try sorrow. There are ways to get ku da 'ya'yanku lafiya muna kuma yi wa gwamnatin tarayyar najeriya fata alheri a yunkurinta na ceto 'yan matan cibok abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu koma kan batun neman zuri'a yanzu a madadin malam lawan zanna ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan cibok da kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa su ne duniya su ne daɗin duniya mata su duniya gaskiya kayayyakin najeriya sukan yi sha bamban da irin na waje dalili kuwa shine product din najeriya za ga ba su irin design da na waje ba wata kalubala da 'yan najeriya ke neman ganin shugaba buhari ya haska tocila a kai sai kuma ku biyo mu kan wannan a na gaba da kuma tsokacin waɗansu gwamnoni kan zaɓen ministoci kafin nan ga takaitattun labarai. sakataren harkokin wajen amurka john kerry na kira ga amurkawa su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar iran hotunan gawar wani jariri ɗan siriya mai gudun hijira wanda ruwa ya tura zuwa gaba a ƙasar Turkiyya, wanda kuma aka buga su jiya laraba a jaridu a faɗin turai nan da nan suka zama abin kwatance kan matsalar 'yan gudun hijira a nahiyar ta turai ƙasar Turkiyya ta ƙaurar da 'yan jaridar burtaniya biyu da tafuntansu waɗanda ake tuhuma da ta'addanci daga yankin kurdawa zuwa wani gidan yari mai tazarar kilomita 500 daga wurin To a gaishe ka masu sauraro na muka kammala shirye-shiryen sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mika gaisuwar ban gajiya da fata alheri ga Linda Jummai Iliya da fatar an isa gida lafiya an gode da karamta tsofaffi Allah saka da alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka'almasi da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni. da kuma na yau Utko Alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America. Washington.